a yau za a fara gasar cin kofin zakarun nahiyar turai uefa champions league na shekara 2017 zuwa 2018 karo na 63 inda kungiyoyin kwallon kafa 32 da suka fito daga kasashen turai daban-daban za su gwabza a tsakaninsu tun daga matakin wasan rukuni har zuwa wasan karshe an kuma kasafta kungiyoyin ne bisa rukuni takwas kowace rukuni ta kunshi kulob hudu daga bisani bayan an kammala wasan rukunin za a fito da kungiyoyi biyu daga kowace rukuni wanda suka samu nasarar zuwa wasan zagaye na 16 wato round of 16 a yau din za a fara buga wasan ne inda za a buga wasanni takwas a matakin wasannin rukuni daga rukuni daban-daban har guda hudu wasan da zai dau hankalin yan kallo kuwa shine wasan da za a buga daga rukunin da inda kungiyar kwallon kafa ta Barcelona za ta karbi bakuncin Juventus da kasar Italy sai Roma daga rukunin Chad za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta Atlantico Madrid na kasar Spain a rukunin A kuwa Manchester United ne za ta karbi bakuncin Barcelona sai Chelsea daga rukunin Chad za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta Karaba. A rukunin A din kungiyar kwallon kafa ta Benfica za su fafata da CSK Moscow shi kungiyar rukunin da inda Olympiacos za su fafata da Sporting CB. Har ila yau a rukunin ba baya muni za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta andalus sai kungiyar kwallon kafa ta Celtic a rukunin ba za su fafata da PSG. Za a buga dukkan wasannin ne tun daga misalin karfe bakwai da minti arba'in da biyar agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da kasar Chad sai kuma gobe in Allah ya kai mu za a fafata a sauran wasannin nan rukuni har yanzu muna nahiyar turai din amma bangaren kasar ingila nan kuma ana fafatawa ne a gasar league na premiership wanda daga nan ne za ka kungiya takan samu nasarar zuwa gasar premier ta kasar ingila ga kuma yadda abin zai kasance a yau a yau din kungiyar kwallon kafa ta wolverhampton za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta bristol sunderland ko za su karbi waguncin nottingham forest sai bristol north end za su fafata da cardiff city derby county ko za su farje gumi ne da ipswich town sai sheffield wednesday za su fafata da brentford kungiyar kwallon kafa ta queens park rangers ko za su ta da millwall ne sai norwich bar da gumi da bolton bolton albions kungiyar kwallon kafa ta leeds united kuwa za su karbi bakuncin birmingham city ne sai aston villa da kungiyar kwallon kafa ta middlesbrough akwai reading da kungiyar kwallon kafa ta barnsley wa sauran wasannin da ya rage akwai kungiyar kwallon kafa ta bolton wanderers za su fafata da sheffield united za a buga wasanni ne tun ga misalin karfe 8 saura kwata wasu wasan kuma a fara shi karfe 8 na dare agogon najeriya Niger, kamaru da kasar chad abin da ya sauwaka gina a labarin wasannin namu na yau sai gobe idan allah ya kaye mu mu kawo muku yadda ta kaya a wasannin na yau da kuma sauran wasannin da za a buga a na gobe musamman a gasar cin kofin zakarun nahiyar turai wanda goben za a buga wasu wasanni a rukuni guda hudu huta lafiya